والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته وانتهج بمنهجه إلى يوم الدين بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da bakwai ga watan safar wato watan biyu shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga madina wanda ya dace da yammaci na ashirin da biyu ga watan biyar shekara ta dubu da ɗari tara da kuma casa'in da tara don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin idan ba a mantawa babin da muke ciki shine babu sabari hadisin da zamu tashi akai shine hadisin abu abdullahi khabbab ibn al-arat wa ana abi abdullah خباب بن الأرث رضي الله عنه قال شكونا ila rasulillah sallallahu صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعوا لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون an karbo hadisi daga Abu Abdullahi shine Khabbab ibn al-Aratti at-Tamimi kenan Allah ya kare a gare yana cikin as-sabiqun al-awwaluna bare yana cikin mutum shida na farkon musulunci an taɓa wani lokaci da ba kowa cikin musulunci so shi manzon Allah sallallahu da sayyidina abubakar da shi khabbab ibn al-arati da ammar bin yasir da kuma mahaifiyarsa ummu ammar da wani mutum da na manta su dai shida lokacin ba kowa sai su da haka ga yana cikin as-sabiqun al-awwaluna kenan yana cikin waɗanda aka azabtar da su yawa su haibur rumi shine mutum na shida yana cikin waɗanda aka wahalce su kware daga ciki manzo Allah abin da yana wahal da shi shine babban sa Abu Talib abubakar kuma dangin gidansu suna da yawan zurriya gaba ɗaya sun ce ba su yarda a taɓa shi ba duk wanda ya taɓa shi sai dai a mutu gaba ɗaya to tunda khabbab yana da karancin gata a cikin garin makka da shi da suhaib da ammar da umma ammar sai aka yi ta azabtar da su ya kai aiwa mutum riga ta karfe a sashi a tsakiyar rana karfin yayi zafi har ya rinka yin kamar yana yi masa lalas ka sai ana wa mutum tsakiya ne da wuta khabbab ibn al-arat yace shakauna ila rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallam mun kai kuka zuwa ga wajen manzon Allah tsira da amincin tabbata gare shi wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi zillil ka'aba lokacin annabi ya tayar da kai da wani gwadansa karkashin inuwar ka'aba burda shine dukkan zane wanda yake mai zane kamar gwada kenan ko kace barko a takaice dai shi burda nau'i na tufafi wanda su larabawa ke yi ya fashi ake a jiki ba kamar riga ce dinkakkiya ba annabi ya tattara rigarsa ya yi fulo da ita yana karkashin ɗakin ka'aba fa kulna muka ce ala tastansiru lana shin ba za ka nema mana nasara ba tastansir bi mana tatlubu nasara lana ba za ka nema mana nasara ba ala tad'u lana shin ba za ka yi mana addu'a ba dubu fa irin wahalar da muke ciki kamar sun kai kuka wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san inda manzon Allah zai daga hannu ya roki Allah cewa a kifar da Makka to magana ta kare Allah na iya ansa addu'ar manzon sallallahu alaihi wasallam da haka sai suke ganin tunda da in ba su da karfi yadda za su kare wa kansu mutuncin kansu da azabtar da su da ake me zai hana manzo Allah ya musu addu'a Allah ya taimake su fa qala sai manzo Allah ta kadi kana man qablakum cikin waɗanda suke kafin ku sun kasance yu'khadhu ar-rajulu za a kama mutum fa yuhfaru lahu fil ardi yi masa rami cikin ƙasa fa yuj'alu fiha a sa cikin ramin sun mai yu'ta bil manshar bayan an sa mutum har sai ya kai masa iya kirji sai a cikin ramin gaba daya hannayenka na ciki kafafunka na ciki daidai wani kanka ne kawai ke waje me zaka iya karewa kanka ba ba wanda zaka iya karewa kanka ka ji wani nau'in azabtarwa wani nau'i na fir'aunanci na kafiranda fa yuju ala fiha sai a zama mutum cikin wannan rami thumma yu'ta bil mishar sannan sai a kawo zarto irin wanda kafinta ke yanka abin nan da shi ko wanda mai aikin walda ke yanka karfe da shi shine al mishar fa yuza lahu ala ra'si sai a dora shi akan kan mutum fa alu nisfaini yi ta yankawa har sai an raba mutum gida biyu bi amsatil hadidi kuma za ga ana sukan mutum da waɗansu matsaifa na karfe wato amsat jam'i na almush almush su shine matsaifi to amma matsaifi ana amfani da shi ne cikin gashi to sun wannan wani abu ne mai kama da matsaifi mai tsinika tare da kaifi wanda za a caki mutum sai ya wuce tsoka ya je ya samu gashi a zare a caki mutum a zare kawai wani nau'i na azabtar da mutum abinda ake so mutum ya rida bar addinin musulunci kai ka san lalle mun samu musulunci a raha ko halalar ka ba ta ba inda dan musulunci ne sai dan ka kada da mutum a zabe ko ka samu kungila bai samu ba ko ka fi shi a kasuwa kawai halare ka amma dai ba dan addinin ka ba to amma ka duba irin yadda aka azabtar da su da wannan wa yumshatu bi amshatul hadid za a rinka tukan mutum da waɗansu nau'ika na matsayin karfe ma duna lahmihi wa azmihi abin da ke rinka tukar abin da ke tsakanin tsokar jikinsa da kuma wato kashinsa wato abin ya huda ya samu tsoka har ya wuce ya samu kashi ma ya sudduhu zalika an hakan baya kautar da mutum daga kan addininsa yi ta yi yi ta yi cewa ya yarda dan a kyale shi ba zai taɓa yarda ba haka zai tsaya ko da za a zare masa rai manzo Allah ce wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amra yace ina rantsuwa da Allah wallahi sai Allah ya cika wannan al'amari na musulunci hatta yasira rakibu min sana'a ila hadramaut har ya zanto mahayin doki ko mahayin dabba matafiyi zai yi ratan tafiya tun daga birnin sana'a zuwa ga hadramaut la ya kafu ba wanda yake jin tsoro illa Allah sai Allah kadai amma ba jin tsoron wani ya tsare shi ce zai afta zai azabtar da shi da shi musulmi ne wa zai ba ala ganami sai dai kawai ji tsoron kada kura ta cinye masa dabbobinsa walakin da kun tasta ajilun manzo Allah ya amma ku gaggawa kuke shi kuma addinin musulunci a hankali ake tafiya ba a gaggawa wannan hadisi ya dace da matashiyar maganar mu shine babin hakuri kamar a fakaice manzon Allah na umartan Khabbab bin Arad shi da ƴan uwansa da ake azabtarwa cewa su yi mai su yi hakuri da haka ma idan ya zo wucewa an sanya Sumayya a rana an sanya Ammar bin Yasir an shanya wani ne ana azabtar da su ba dai da zai iya kare musu sai dai ce isbiru ya ala yasir fa inna mau'idakumul janna isbiru ya ala yasir fa inna maw'idakum aljanna yace ya ku zurriyar gidan yasir ku yi hakuri alkawli na da ku shine aljanna zamu haɗu ku jure kar ku damu to wannan ke nuna hakuri kenan wato duk irin yadda za a jarrabe ka kenan ko da jarrabawa ta shafi ta addinin ka a fitine ka akan addini ka yi hakuri ka rike addinin ka yanzu irin wannan da wuya a ce an kama ka an yi maka azaba musamman kana raye a Najeriya muna da eh, bangare da yancin addini kai sallah kai azumi ba mai ce maka dan za ka yi wa'azi ba ka neman certificate din kowa yanzu inda a Saudiya ne fa Saudiya fa shi ba shine karshe ba darasin nan in za mu yi sai mun samu takarda daga hukuma daga daga hukuma in ba haka ba za a yi ba ko masallaci daga an gama sallah azhar a kama kulle sai kuma la'asar in an bude ba halima da ko group sai ka dan karba tattauna mu zagi gwamnati ko mu ce wani abu galibin kasashen laraba na akwai inda sallar jami'i ma ba a yi akwai doka ne yarinya mace ta hijabi ta je jami'a da shi irin su Tunisia irin su Algeria ku duba irin waɗannan wurare ku duba wai yan majalisar da yar majalisa ta kasa a taki ta ta ci zabe an zo za a rantsar da su ta sanya hijabi an soke zaben gaba ɗaya an fasa dan me za ta sa hijabi amma soke ta daga zama yar kasa kuma to ka duba irin wannan bala'i to a nan gudun ko zaki sa hijabin ki sai dai in kici ke ga dama kawai za ka yi addinin ka sai dai in kai ne ka fi tsare ka cewa ba za ka iya ba amma za ka iya sa dukkan komai na addinin ka gurgudan hali ka gudanar da shi wannan ba karamar nima ce ba nimar addini ba karamar nima ce ba to da haka dai ko da mutum zai hada da tsangwama dan ya canza yanayi ko wuri ko da ba azabtar da kai irin azabtarwa ta da ba tsangwamar mutane akwai wanda idan ka ce yi addini kace kana son ka kawo gyara a ma'aikatar ku sai kowa ya tsane ka ka dan su komai ayi gaskiya ayi gaskiya sai ga an tsane ka abokanan hulɗar na kasuwanci sai sun fita abokanan ka sai sun fita daga cikin harkar ka kawayen ki sai sun fita daga cikin harkar ki a ce wacce ta zama sista haka tana sa hijabi ta yi wani lalibi kilin da shi ai ta zama sista wace ce wace ce wace ce wace ce to ita ba da ke ita da bata zama sista din ba fa sai sai sun fike ta tashi sama ta je duk ta yi adon da za ta yi ado dai ba zai hana ta tsufa ba adon nan ko ba zai hana ta mutuwa ba ko ba abinda da zai hana in ta mutu a tambayi cikin kabari me yasa ta yi kaza me yasa ta yi kaza in tana so ta guje wa wannan tambayoyin shine ta yi iyakacin kokarin ta ka ta mutu kaga shi kenan ta huta ba wani kiri da zai tambaye ta cikin kabari amma wallahi kika yadda kika mutu sai an tambaye ki kai yadda ka mutu sai an tambaye ka kowa ya mutu to kaga sai mutum ya gyara rassa riko da addini baya cin karo da wayewar kai ta zamani wayewar kai ta zamani baya cin karo da addini abinda mutanen mutum suke dauka wayewar kai ta zamani shine wato al'adu na kasar turai to al'adar kasar turai daban da wayewar kan zamani dan ilimin kimiyya ilimin fasaha ilimin tattalin arzikin kasa dukkan wani ilimi daban da kuma fasara wadda take turai sai mutane su dauko western kalta sai su sa a cikin kawunan su kuma sai su dauka haka shine boko shi ko boko daban shi boko din shine ka zanto masani ta fuskar tattalin arzikin kasa ko ta fuskar siyasa ko ta fuskar kimiyya fasaha kere-kere ko da ko kana tafiya da malam malam babban riga da rawani irin na sardauna babu yanda za a ce dan ka sa rawani in ka je ba za ka ba a university ko ba za ka ci biology ko waye ba babu yanda za a ce dan kin sa hijabi har kawai sai ki fadi a mathematics ba zai yiwu ba wannan daban wai sai su dauka sai mace ta yi tsara sai ta bude gashin kanta to wannan fa al'adan wani ne kike koya ba shine addini ba ba kuma shine turanci ba ba kuma shine wayewar kan zamani ba wannan al'ada ce ta maguzawan turawa turawan yammacin duniya ke za ki iya sa hijabinki da lullubinki da shiga ta kamala ɗinki wanda za ta tsare mutuncinki da kimarki sannan kuma gashi kanki ya waye kin san addini kin san rayuwa ai ba riba a duniya irin ka san addini ka san rayuwa ma ajmal ad-din wa ad-dunya idza ijtama'a wa aqbah al-kufra wal ifqara fi ar-rajuli wai ce menene yafi kyau a duniya illa a ce duniya da rayuwa sun addini da rayuwa sun hadu ai ba abin da yafi ado irin wannan gashi ka waye gashi kuma ka san addini duk abin da dan zamanin ka yake ji ka sani siyasar ka sani tattalin arzikin ka sani bokon turancin wace tsiya duk ka ji labarin wannan kai ma ka san su in ana tattaunawa to ka san riyadu salihina ka san bulugul marab ka san bukhari ka san muwatta shi ko bai san su ba kai da shi waye waye waye waye waye waye kidahumi kuma kaga shine kidahumi tunda shi bai san riyadu salihina bai san arba wani hadisi ba bai san bukhari ba bai san muslim bai san tirmidhi ko muwatta ba da an zo maganar alwala inda zaka tsare shi ka ce wani ya alwala a gabana in gani ka iya wallahi sai gaban ya faɗi amma da zaka kyale ka dafa masa asiri abu buga ana surutu kowa sai buga ya tashi cikin sa amma zura masa ido kace zaka ci gyara sai rasa wai da ina ke faruwa daga dama ko hagu dan ba a makaranta koya ba tashi ya ga ana yi shi ma sai ya ci gaba da yi annabi ya ce walakin nakum tasta'jiluna gaggawa kuke yi wato kowane irin al'amari idan ka sa hakuri ka bi shi a hankali zaka iya cimma nasara amma gaggawa ba ta haifar da nasara sai dai nadama dama wa fi riwayatin a wata riwaya wa huwa mutawassidun burdatan wa kad laqina min al-mushrikin shidda wato yake mun kai kara wajen manzon Allah wa huwa mutawassidun burdatan yayi matajin kai da wata da wani tufafin sa wa kad laqina min al-mushrikin shidda sababin da ya samu kai kuka wajen manzon Allah mun game da cutaswa da tsanani daga bangaren kafirai وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم آثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن هابس مئة من الإبل وأعطى عيينة بن حسن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله فقلت والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالسر ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا وانا حديثي أنكر بوشي عبد الله بن مسعود الله شكال يدعى قريش عبد الله بن مسعود لما كان يوم هنيني lokacin da ranar hunaini ta zo ko ka ce yayin da lokacin yakin hunaini ya zo asara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama nasa min alqisma annabi ya fifita waɗansu mutane wajen raban ganima alqisma rabo wato yakin hunaini yaki ne da aka yi shi a shekara ta takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin watan shawwal shekara ta takwas bayan hijira cikin watan shawwal kuma hunain din nan wuri ne da ke tsakanin makka da ta'if duka tsakanin wurin wurin da makka yan mulamalai ne goma sha kaza to bayan an yi fatan makka ne sai annabi ce a je a yaki waɗancan banu hawazin da su da sakaif da wane ne waɗansu gungun kafirai wanda ba su riga sun musulunta ba to wannan yakin da aka je aka yi shi aka kammala an samu ganima mai yawa to da aka zo wajen rabo waɗanda suke tsammanin sun daɗe a musulunci sun yi hijira da yan madina an daɗe a musulunci an yi jihadi an je badar an je uhudu an je ina ne tsammanin sai an zo rabo tun da su na gida ne hannu ya san na gida annabi ya ba su rabo mai tsoka sai annabi ya kyale su wajen rabo asara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama nasan fil qisma sai annabi ya fifita waɗansu mutanen daban wajen rabo fa atal aqra ibn habis mi'atan min al-ibil ya bai wani mutum da ake kira al-aqra ibn habis wato raqumi 100 shi kadai wa fa uyayna tabina hisin misal zalik na ibn hisn al-fazari shi ma annabi ba bashi rakumi 100 shi kadai wa atana min ashraf al-arabi annabi ya cigaba da baiwa shugabannin larabawa irin su abu sufyan irin su wato safwan ibn umayya irin su wane ne manya manyan mutane waɗansu sun riga sun musulunta waɗansu a lokacin ma suna cikin mari musulunta ba an kamo su daga fatahu maka an taho da su fursunonin yaki ne amma aka raba ganima kai sojan musulunci da kai yaki aka hana ka komai sai a samu wani fursuna ce kana son raƙumi ga ɗari naka ne kai ɗaya <laughs> lokacin da manzon Allah ya yi wannan rabo me ya faru fa qala rajul wa asarahum yawma idhin fil qisma annabi fifi ta sa wannan rana ta fuskar rabo fa qala rajul sai wani mutum yace wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha yace wallahi wannan rabon ba ai adalci ciki ba wa ma urida fiha wajhu Allah ba a nemi yardan Allah da wannan rabon ba haka wata haka wani mutum ya tashi yayi wannan rashin kunya gaban manzon Allah lokacin da ya faɗi wannan magana manzon Allah bai ji ba yana faɗa ne irin an raba nan ka koma gefe ga naka na gunguni ai wallahi wannan abin ba dai bane ka ja wannan ka faɗa masa kana so ka hada kungiya yi rigima ka ja wannan ka zuga shi ka ja wannan ka zuga shi Abdullahi bin Umar Saudi ya ji shi Abdullahi bin Mas'ud ce fa qultu sai nace wallahi la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi sai na labarta annabi abin da ka faɗa fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala sai na je wurin manzon Allah na bashi labarin abin da mutumin nan ya faɗa fa taghayyara wajuhu sai fuskar annabi ta canja alamar ransa ya bace kenan hatta kana kasirfi har sai da fuskar sa ta zanto kasir wani abin da laraba ke kira sir nau'i ne na wani abin da ake rini da shi ja ne aka rina fata da shi ba duku yana rina fata da shi to me sunan wannan abun ai kun san shi ne wanda duka suke rina fata da shi to da mutum a zabibi ne garura garura jani launin sa ko garura ke hatta kana kasir shine ke nan fuskar annabi ta canja kai ka ce garura ce saboda da wato ransa ya baci ke sun makala sannan sai manzon Allah ya ce faman ya'dilu idza lam ya'dil Allah wa rasuluhu yo wa zai rabo idan Allah da manzansa ba su yi rabo ba wa zai adalci idan Allah da manzansa ba su yi adalci ba ma'ana raban nan da manzon Allah yayi umarni ne daga Allah don shi annabi wa ma yantaku anil hawa in huwa illa wahayin yuha abinda duk zai ba son zuciya a cikin Allah ne ke masa wahayi shi zartaswa ce tashi to Allah ya yi umarni ya zartas ciki wa kake tsammanin zai zalunce ka tsakanin Allah da manzansa shi yasa manzo Allah ce faman ya ya'dilu waye zai adalci idza lam ya'dil Allah wa rasuluhu idan Allah da manzansa ba su yi adalci ba waye zai kuma sun makala sannan sai annabi ce yarhamullahu Musa Allah ya ji kan annabi Musa kad uziya bi aksara min hadha fa sabara an cutar da shi sama da irin wannan abin da aka yi min amma tare da haka kuma sai ya haƙuri fa qultu Abdullahi dan Mas'ud ce sai na ce la jarama ba makawa asalin la jarama kenan la muhala ko la budda amma sai aka zo ana amfani da shi ta fuskar rantsuwa idan an ce la jarama dai gidai ki daga ce wallahi la jarama sa azhabu ila masjid wallahi zan tafi masallaci sai Abdullahi dan Mas'ud ce la jarama ina rantsuwa da Allah la arfau ilaihi ba'daha hadithan daga yau ba zan ƙara kai gulma ba zuwa wurin annabi idan an faɗa masa wata bakar magana ba zan ƙara kai gulma ba to me yasa yace ba zai ƙara kaiwa ba ba tiran da ya ga annabi yayi baya son ya zama sanadi sanadiyar ne ba tiran annabi ma'ana idan wani ya faɗa ma bakar magana baka ji ba sai wani zo isar da sakon cikin su ya bakanta maka rai wanda ya faɗa ta farko ko wanda ya isar na biyu <laughs> dama wancan ai baka ji ba yanzu wannan shine sanadiyar bashin ranka ba dan ya isar ba da ba ruwanka da bashin rai daga nan Abdullahi dan Musa ce daga yau ba zan ƙara kai gulma ba zuwa wurin manzon Allah waɗansu malaman haka suka ce waɗansu malaman suka ce a'a wato ba zan ƙara kai wurin sa ba ko da an faɗa tun da dai gashi da na kai hakuri yayi ba ɗaukan mataki yayi ba a je hakuri shi ya fi cancanta a irin wannan matakin ko fahimta da kyau abinda wannan hadisi ke nuna mana da hakuri gashi an kisarwa da manzon Allah hukunci a labarin da wanda mutum ya faɗa masa yana da dama ya ɗauki doka a kansa yana da dama ya ce sahabai su ya galgala shi su ya galgala shi amma tare da haka sai kawai ya hakura sai ya ya kawo wa kansa kissa da za ta kwantar masa rai shine wa kissar annabi Musa yace Allah ya kawo annabi Musa an cutar da shi sama da haka yau mutumin da banu Isra'ilawa suka ce ya Musa lan min laka hatta nara Allah jahara ba za mu yi imani da kai ba sai mun ba sai mun ga Allah kiri da musu ai wannan karshen jafa'i kenan da ya gani a duniya ka zo ka yi zar a ce ba za a yi imani da kai ba ba za su yi imani da shi ba suka ce ba za ba za su yi imani ba har sai sun ga Allah kiri da musu to kaga wannan ai karshen abin nan kenan da haka sai annabi ya tuna shi dan ya dauke maka kansa sannan kuma hadisin nan take yana nuna mana ta fuskar rabon ganima shugaba yana da dama ya fifita wani akan wani gwargwadon yadda ya ga maslaha ta addinin musulunci an gane ko gwargwadon yadda ya ga maslaha ta addinin musulunci gashi annabi ya ba waɗansu musu musulunta ba ga waɗansu sun dade a musulunci annabi ya hana su sannan kuma tsammanin ku wannan da annabi ya baiwa su ya fi kauna sama da waɗanda ya hana ba zai yi ba annabi sallallahu alaihi da kansa ke faɗa cikin wani hadisi yace da yaso da dama zan ɗauki wani abu in ba wani kyauta wanda na hana na fi kauna sama da wanda na ba amma na ba wannan dan dindin tsoron kar Allah ya jefa shi cikin wuta kina sai an ba shi kuɗi zai musulunta sai in ba shi musulunta dan kare jefa shi wuta amma ba wai dan na fi kaunarsa ba dan haka lokacin da mutanen Madina suka ga ransu ya dan faci abin ya soso suka ta gefe guda yaya za a yi an ba su wani kaza an ba su wani kaza mu ba a ba mu komai ba sai manzo Allah ya je ya kira su ya killace su ya ce ya ku mutanen Madina shin ban zo garin ku ba kuna kan bata Allah ya shirye da ku sanadiyar zuwa garin ku suka ce kwarai haka ta faru shin ban zo garin ku ba kuna yaki da juna kuna gaba da juna sai juna tsakanin Aus da Khazraj sakamakon zuwa na Allah ya hada zukatan ku to ɗan uwa tsaya madaurin ki daya suka ce lallai haka ta faru shin ba ku yi kaza ba na yi muku kaza duk yi diga musu al'amurra da suka samu na gata sakamakon zuwa suka ce haka ta faru sai ce kuma yadda martani mana ko ba ku da abin da za ku mayar da martani suka ce ba mu da abin da za mu yadda da martani Sani annabi ce a'a kuma inda kun ga dama da kun rama da sai ku ce da ni an koro ka daga garin haihuwarka mun baka masauki duk laraba sun yi maka bore mun karɓi bakuncin ka ka zo gidan mu mun ɗauki takobi mun kare maka irin abin da za mu kare wa mu da kuma mu ai wannan duk abubuwa ne da idan kuka ga dama za ku iya goranta mun su yace yanzu ku mutanen Madina menene zai fi muku alkhairi a bai wa mutane raƙumi wani tinkiya wani akuya wani saniya ya tafi garinsu da ita ko kuma ku ɗauki manzan Allah ku je da shi cikin gidajen ku me yafi alkhairi tsakanin wanda ya tafi da annabi garinsa da wanda ya tafi da raƙumi garinsa ko tinkiya ko akuya waye ya fi samun babban rabo sai suka fashe da kuka da murna sai suka fashe da kuka da murna sai wancan da raƙumi aka basu kowa ya tafi garinsa daga shi sai raƙumi ko kuma ga annabi <laughs> ga annabi har zuwa cikin gidajen ku sallallahu alaihi to wannan shine hikimar gudanarwa ta manzan Allah wato idan kana iya cewa siyasar addini wannan ita ce siyasar addini dan ita siyasar addini babu yaudara a ciki gaskiya ce kake faɗa sannan kuma adalci ne kake kin faɗa ba manzon Allah ya kyale waɗancan ba dan baya san su ba sai dan ya san ko an ba su ko ba ba su ba za su tsaya kan imani ya bai waɗancan ba dan ya fi san su ba sai dan ya san in ba ba su ba za su shiga musulunci ba sai ya ba su za su shiga musulunci wannan shine ainul adl wal insaf kafin bayan adalci kenan da sanin ya kamata to haka ya kamata a yi in dai har zaka dauki rayuwar manzon Allah to zaka dauki samfuri na gudanar da al'umma cikin ruwan sanyi ba tare da kayan rigima ko ka tayar da jijiyar wuya ba zaka iya cin nasara cikin ruwan sanyi cikin ka babban abin da ake so ka zanto dan makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana kyakkyawan abin koyi ya kasance a gare ku dangane da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi muttafaqun alaihi imamu bukhari da imamu muslim suka ruwaito shi sannan kuma wannan na nuna mana cewa shi hadisin nan take idan an zagi wani bai kamata ka je ka isar masa ba dai idan ka isar masa zai zanto kai ne ka bakanta masa rai sannan kuma wannan na nuna mana cewa ashe ana karanta tarihin waɗanda suka wuce dan kawai a kosar da rai yunwan labari ko kuma da a ɗauki izina lallai da ɗaukar izina dan gashi annabi ya ɗauki izina daga rayuwar annabi Musa alaihi salam wa qawluhu kasirfi mana yace fadin sa cikin hadisi da yace kasirfi huwa bi kasri sadil muhmala da yawa sadun wadda ba ta dogo a sama sadun kenan almuhmala wadda ba ta da dogo a sama da kai mata kasara wa huwa sibgun ahmar wani abu ne da ake rini da shi ja shine sibgun ahmar وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اراد الله بعبده خيرا اجل له العقوبه wa الدنيا arada اراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي وقال حديث حسن وانا حديثي انكر قول انس بن مالك الله يقال ده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنس بن مالك يتي من زنسيرا صلى الله عليه وسلم ياتي إذا أراد الله بعبده خيرا إذا الله يسو باوا صدى الخير عجل له العقوبة في الدنيا sai gaggauta masa da hukuma a nan gidan duniya mutum ya yi sabo ya yi tabargaza a rayuwarsa ta baya a kwanakin samartakarsa sai Allah ya haɗa shi da matsaloli na rayuwa zafin talauci ko yawan hasara ko gobara a gida ko kare da tattalin arziki ko wani dangi na cuta a jikinsa ya ta fama da shi wannan Allah ya so shi da alkhairi kenan saboda irin zunubin da ya daukan makansa lokacin da yake cikin yarinta irin zunubin da ta daukar makanta lokacin da take cikin kuruciya yanzu bayan ta fara manyanta sai Allah ya hada ta da cuce-cuce a je asibiti a rasa magani likita ya ce kaza a zo a jarraba bai ci ba a jarraba bai ci ba to wannan in bawa mummune ne kuma ya zuri hakuri bisa ga wannan alama ce ta cewa Allah ya soka da alkhairi saban da kai ne ya dora maka wannan zazzabi ko hawar jini ko ciwon hannu ko menene dan saboda ya kankare ka idan an gammala kankare zunubin sai ka warke ko ka mutu shikenan ka je lahira salan alan ka shiga aljanna ba tare da wani laifi ba shine ma'anar idza arada Allahu bi abdihi khairan idan Allah ya so bawansa da alkhairi ajjala lahu ba ta fid dunya sai Allah ya gaggauta masa da hukuba a nan gidan duniya wa idza arada Allah bi 'abdihi sharra idan Allah ya so bawansa da sharri kuwa amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yawm al-qiyamah sai ubangiji ya kama shi da zanubansa ya kyale shi ba ciwon kai ba zazzabi ƙara samun kuɗi yake ƙara samun makami yake dukkan gwamnatin da ta zo sai an dama da shi yana ta samun influence a cikin harkokin gwamnati gashi kuma yana sako gashi yana da yan mata ba adadi gashi yana da kaza yana da kaza yana da kaza duk Allah na ƙara masa lafiya na ƙara masa lafiyar jiki da kuma tattalin arziki to wannan Allah ya sauke da sharri kenan ba ciwon kai ba zazzabi An saka anhu bi zambihi sai ya kyale shi da zanubin sa ya rike shi da shi ba zai dora masa cuta ba hatta yuwafi bihi yawmal qiyama har sai ya cika masa sakamakon ranar tashin kiyama ranar tashin kiyama sai a kama shi da sakamakon sa cikakke azaba cikakkiya ba tare da wani abu ya tafi ba ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون الله يسره وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله سبحانه وتعالى الله ثبت غريس يتي إن عظم الجزاء ما عظم البلاء للي girman sakamako da za a samu a lahira ya danganta da girman jarrabawa da aka baiwa bawa a duniya in kaga mutum ya samu babban mukami a cikin aljanna to a nan duniya an masa babbar jarrabawa kila talaucinsa ya fi na kowa zafi kuma ya jure bai kai kuka ba bai zama dan maula ba bai zama mai kaza ba kila cutarsa ta fi ta kowa da dadi nau'ikan cutar ma ba ɗaya bane ba tattare da shi duk da haka ya jure tsakanin shi da ubangijinsa yana fatan dai Allah ya warware masa matsalolinsa to wannan gwargwadon yawan jarabawa da za a yi ma to gwargwadon abin da ke nuna babban matsayin ka gobe kiyama kenan shine ma'anar inna izamal jaza lalle girman sakamako gobe kiyama ma bala yana da alaka ne da girman jarraba da aka yi wa mutum a duniya wa inna ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum idan Allah ta'ala ya so wadansu mutane sai ya jarrabe su kamar radiya falahu rida dukkan wanda ya sakankance ya yarda da irin abin da Allah ya jarrabe shi da shi to zai dace da yarda ubangiji wa man sakhita wanda ya fushi ya Allah saka mai da talaka ya Allah dan me suka dora min kaza yana damuwa Allah ya masa kaza dan me tambayar Allah yake wai me yasa yi kaza jefa kai din fa mallakar Allah ne yana da dama ya rasar da kai yana da dama ya samar da kai yana da dama ya sa ka rasa ido ko ka rasa kafa ba ka da ta cewa dan kai mallaka ne na shi abin da ke cikin sammai da ƙasa gaba ɗaya mallakar sa ne lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u gaba ɗaya mulkin samai da ƙasa nashi ne kulli man al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun yaquluna lillahi kun afala tadhakkarun tare da haka me yana kana damuwa ce abin da ake so ka mika wuya damuwar zuci da jin radadi ba shine laifi ba a'a jin haushin ubangiji me yasa ya maka kaza shine laifi amma ka jira dadi a jikinka ka ji ba daɗi wannan adabiyar ka ta dan adam dole ka ji babu daɗi amma da ka tuna wanda ya dora maka sai ka ji to tun da ji ya zabar mun haka to ai ba komai kila ya ga hakan ya fi dacewa da ni sai ka samu ni irtiyahun nafsi hutun zuciya da hutun rai to wannan shine alamar imani amma ka jira da a jika ka tana cewa Allah ya dora maka zaga ya ba wani lafiya dan me ni ma me yasa bai bani lafiya ba dan me bai bani kudi irin na wani ba dan me bai bani mota irin ta wani ba dan me ban yi kaza irin na wani ba yanzu fa kake da Allah kana kana ganin dan me wato kana intijar kana protest dan me yayi rabo haka a wajen raban kake ganin ka an yi maka ba daidai ba to wannan mutumin da ya fushi kenan idan mutum ya irin wannan fushin tsakaninsa da ubangijin sa walahu sakh to shi kuma Allah zai fushi da shi shine sakamakon sa Allah ya tsare wannan hadisi rawahu tirmidhi imam tirmidhi ne ya rawaito wannan hadisi wa qala hadithun hasanun yace hadisi ne wanda yake hasan wato dake nan idan Allah ya jarrabe mu sai mu hakuri wa anasin radiyar radiyallahu anhu yanzu ai ka duba fa duk cikin bayan Allah wa Allah ya fi kauna annabawa amma annabi ta kaddu nasi bala al anbiya thumma al amsal fal amsal waɗanda aka fi jarrabar su cikin mutane gaba ɗaya su ne annabawa su ne aka fi jarrabar su yau dan saboda jarraba ma babu wani annabi face sai ne zama dan kiwon dabbobi idan ka zo lissafi dan Allah dan kiwon dabbobi a cikin gari yana cikin mara'u manyan mutane ko yana cikin na ƙasa ƙasan ma ƙasa kenan fa a wurin mutane dai in dai martaba ta duniya ce wannan za a ce na karshen kasan nufa to kowane annabi sai da Allah jarabe shi da kiwon dabbobi annabi sai da ya zanto baya da abin da zai ci abinci dan ya tashi maraya sai ya kiwon dabbobi ala karariza a ba shi dan wani abin da zai kashe wani yan taro ko sisi ko kubo da dari ko wuri wanda zai sa a aljihunsa sallallahu alaihi wasallam tare da cewa shi Allah ya fi kowa kauna amma ya jarrabe shi da wannan in ya jarrabe shi da wannan dai girma matsayinsa ko dan baya son sa dai girma matsayinsa ka duba zannun annabi Yunus alaihi salam annabi ne cikin annabawan Allah karshe Allah ya jarrabe shi ya fada cikin teku kifi ya haɗiye shi akwai jarraba da ta wuce wannan ka duba annabi ayyo yadda Allah ya jarrabe shi da cuta tare da haka bai fushi da ubangiji ba sai ya koma da zuwa ga Allah wa ajuba izna da rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin kowa sai da Allah jarrabe shi ka duba annabi Ibrahim aka jarrabe shi da rashin da bayan an jarrabe shi da rashin daɗin kuma ya samu ɗan, aka ce ɗauke shi je a ajiye a makashi shi kuma ya koma baitul maqdis yaron yana jariri shi da mahaifiyarsa bayan yaron ya fara girma kuma ya zo ganin shi aka ce kama shi ka yanka <laughs> duk wannan jarraba ce Allah da kansa yace inna hadha lahu al-bala'ul mubin lalle wannan jarraba ce mai girma ka duba annabi Musa annabi ne cikin annabawan Allah aka jarrabe shi lokacin haihuwarsa lokacin da Fir'auna ke farautar jarirai na yanka mahaifiyarsa ta haife shi a boye Allah ya yi mata wahayi na ilhama ta ɗauke shi ta sa a cikin akwatu ta kulle akwatin ta jefa cikin ruwa ita da kanta fa wa wahaina ila ummi Musa an arzihi fa idza khifti alayhi fa alqihi bil yam wa la wala tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin aka dauke shi aka wurge da shi da cikin ruwa an fihi fi tabuti fakzi fihi fil yammi falyulqihi al yam bis sahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lahu bayan an jefa shi cikin ruwa akwatin ya tafi gaba a makon mutumin kirki ya tsince shi sai iyalan gidan fir'auna kuma suka tsince shi suna ɗauka ba su kai wurin kowa ba sai wurin mai dakin gabas ɗin fir'auna wurin matan fir'auna a kai tana ganin sa fir'auna na cewa ayyuka ta a'a qurratu ainin li wa laka la taqtuluhu asa an yanfa ana auna takhizahu walada duk wannan jarraba ce aka zo an yadda a kyale shi da ransa yanzu abin zai ci ya zama wahala ana neman wa zai shayar da shi daidai lokacin da jaririn ne bai fara cin abinci ba duk wanda aka kawo sai ya kasa kawo mamanta Allah ce wa harramna alaihi almaradi amin qabl har sai da yar uwarsa ta zo ta ce hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun sanan daga ba a kawo masa mahaifiyarsa ka duba duk irin wannan jarraba a ketare wannan a ketare wannan nawa aka yi maka ɗaya cikin nawa aka yi maka na annabi Musa Allah da kansa yake ce masa wa fatanna ka fituna falabista sinina fi ahli madaina sun jita ala qadrin ya musa wastana'tuka li nafsi izhab anta wa akuka bi ayati wala taniya fi dhikri Allah da kansa ce wa fatanna ka fituna mun jarrabe ka matukar jarrabawa falabista sinina fi ahli madaina yana daga cikin jarrabar ma kai gudun hijira ka bar garinka na haihuwa ka je ka zauna cikin garin madaina tsawon waɗansu shekaru goma ko makamancinsu sun maji ita ala kadarin ka sake dawowa garinka bisa ga yadda muka kaddara maka ba yadda ka iya bayan duk an masa wannan jarabawar wasta ya faru tuka da nafsi sai na zaɓe ka ga karan na ka zanto cikin bayi na haɓa an tawa a kuka bi ayati wa na ya fi zikiri duk wannan fa jarrabawa ce kaga waɗanda Allah ya fi kauna su Allah ya jarraba duk na hikaito mana wannan saboda ba talakan da zai je an masa ɗaya cikin uku na jarrabawar da aka yi wa annabi Musa to ballantana na annabi Ibrahim ballantana na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ce duk talauci da kake ciki sai ka jure duk rashin lafiya da kake ciki sai ka jure abin da ake nufi da juriya ba wai ka hakura da talauci ba ka tashi ka nema a ka tashi ka nema na kanka dogaro da wani ko mika hannu ga wani shine wannan ba halin musulmi bane ba sai cikin abin da ba makawa sai in yayi haka kuma in zai din sai ga waɗanda suka san kimarsa da mutuncinsa waɗanda za su ba shi cikin rufin asiri saboda matsalarsa amma in ba haka ba ya kamata ma dukkan wani mai ci idan ya gama bukaci ya sani ba sai an faɗa masa ba ba sai ya kaskantar da kansa ba ya ce ba ni kai ne ka san mabukaci ne to kai kamata ka taimaka masa tun kafin ya tambaya irin wannan kyautar yana ɗaya daga cikin kyautar da kowace lada wurin Allah gobe kiyama wa ana Anas radiyallahu anhu qala kana ibn li abi talha fa kharaja abu talhata فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني قالت أم سليم وهي أم الصبي هو أسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وار الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فقال أعرفتم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما في ليلتهما فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث بثمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أماه شيء قال نعم ثمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي فجعلها في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله متفق عليه wannan hadisi shi ma kamar wancan daga Anas dan Malik aka karɓo shi Anas dan Malik yace kana bunul li Abi Talha akwai wani da da ya kasance da Abu Talha Abu Talha mijin mahaifiyar shi Anas dan Malik an gane ko dan mahaifiyarsa bayan rasuwar mahaifinsa ne bayan rabuwarsa ne bayan bai da ta haye ta aure Abu Talha an gane ko auren da ba a taɓa yin sadaki makamancin sa ba ba wai don saboda yawan kuɗin ba sai don saboda kimar abin da aka sa ya zama sadaki abu talha ya ga un musulmi yana son ta da aure lokacin yana bai musulunta ba yana cikin kafirci ya aika yana neman ta da aure yana zawarcinta ta ce da shi irin ka in ya nemi aure kan bai kamata a ce ba a zaba shi ba sai dai matsalar ka guda ɗaya ce yanzu kai kafiri kai kafiri ne ni ko musulma ce babu ko yadda za a yi musulma ta kasance karkashin igiyar auren kafin in ka musulunci in ka yadda ka karɓi musulunci sai ya zanto musuluncin ka shine sadaki na bana bukatan kokobo kalmar shahada ita ce sadaki na Abu Talha ya yi shawara ya yi shawara ya gade gaskiya kan ba zai iya kyale biyar Allah nan ba sai zai furta kalmar shahada a shahadu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya biya sadaki kawai annabi kuma ya tabbatar da su a matsayin matarsa كان ابن لأبي طلحة وانا كان أبو طلحة talha ya taba ya taba kasancewa radiyallahu anhu yashtaki yana fama da rashin lafiya asalin yashtaki yana kai kuka to amma ai ba kai kuka ba ma'ana yana fama da cuta domin kai kuka in ma ka faɗa da baka ko halin jikin ka ya nuna haka to kaga tun da yaro ne karami ai ba iya fada zai ba halin jikin sa ke nuna lalle na cikin matsala fa kharaja abu talha abu talha ya fita daga gida dan bukatun sa ne da gobe fa sabi da sabi kafin ya dawo Allah ya karɓi rayuwar wannan jariri falamma raja abu talha lokacin da abu talha ya dawo gida kana sai ya ce ma fa'ala bini me ya samu ga ɗana, me ya faru gare shi yana tambayar uwar yaron yaya jiki Kala ummu sulaym sai ummu sulaym wa hiya ummu sabi wanda ita ce uwar yaron ce, huwa askanu ma kana ai yana cikin nutsuwar da ta fi ta ɗazu. yana cikin sukuni sama da na ɗazu. Shi ne ma'anar askanu ma kana to dazu ba yana motsi ba yanzu ko ai baya motsi da wanda baya motsi gaba ɗaya da wanda yake ko da kaɗan ne waye wani natsuwa kenan ko su sukuni askanu ma kana kaga anan sai sai amfani da kalmar da ta iya ɗauka ma'ana guda biyu ba ta san ta yi masa mufaja'a da mutuwar ɗan ta fi son ya samu ya ci abinci ya yi duk abin da zai na bukatunsa kafin a faɗa masa dan kila wani idan an faɗa masa wata matsala da ta faru gare shi kaga ba zai iya cin abinci ba wai kamar wani bawan Allah da ke bada labarin ka wai yana da mota ne sai aka zo aka ba shi labari mota ta yi hadari ya ɗauki buta zai alwala sallar zahar aka ce mota ta ya haɗa riwaji ko mota sa ɗaya ne ya ce a wani wuri ya tashi ya sa butar aljihu ya ce mu tafi ya manta ma da buta ce <laughs> ga tsoron da sun kyale shi ya yi sallah hankalin da ya kwanta da sun zai ba shi labari ma'ana da bai kamata a yi wa mutum mufada'a ba da abin da yake bai abin nan ba don haka sai ta yi ladabin magana ba ta sai da shi ga abin da ya faru ba askaru makana ta yi masa sayan magana fa karrabat ilaihi al-asha ta kawo masa abincin dare al-asha abincin dare idan kai wa ainun kasara ya zama sallar isha'i kenan al isha sallar isha'i al asha da fataha kuma abincin daren fata asha lokacin da aka kawo masa sai ya ci abincin daren sa thumma asaba minha har ma ya kusance ta ita matar ta fuskar saduwar aure jifa da ana cikin makoki bari ma a riga an binne yaron ba wa duk wannan tafar wannan ba faraga yayin da ya kammala abin da ya yi kalar sai ta ci da kiwaru sabiya sai ka sanar da makota ku je ku binne danka falamma asbaha abu talha yayin da abu talha ya waye gari a ta rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa tabbata gare shi fa akhbarahu ya ba shi labari fa qala sai annabi ce a arrastumul laila kin je kun yi angwanci kai da matarka ma'ana ka sadu da iyalinka cikin daren jiya ka duba fa shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam baya ganin mutuwa na hana mun da namiji ya zakiya matarsa da an yi musu mutuwa idan baka zakke mata ba ko ita take yarda da kai rashin yadda ku sai sa yaron ya dawo ba da yaron ya dawo ba damuwa a zuci wannan akwai amma ku kai wani matuƙa na fushin da ba za ku yi kaza ba za ka ci abinci ba kayi yajin cin abinci ba za ku iyalin ka ba har sai an yi arba'in Kama ka san wannan bid'a akai ba wanda ya ka wani kai ma kai kuma a cikin arba'in ne idan ka mutu fa kafin kai arba'in <laughs> ko kana nan gurin kai matar ba za ka kusanci ta musan yi arba'in ita kuma sai ta mutu kafin a yi arba'in din aiki ya ƙara samun kai sai ka kara ta arba'in din kuma aiki ya same ka annabi ta a mun laila a jiya kun zake ma juna tsakaninka da iyalinka at-ta'aris angwanci amma annabi sai ya kawo kalmar angwanci yana nufin saduwar aure din saboda kinayar zance na manzon Allah tsira da mun tabbata gare shi qala na'am abu talha yace eh qala sai annabi ce allahumma barik lahum fi laylatihima ya Allah ka sa musu albarka a daren su na jiya gaba daya fa dad gulaman anas dan malik yace sai ko ummu sulaim ta haifi da namiji ka duba fa marwayin hadisin nan babarsa sai abin ya faru gare ta amma tun da hukunci na musulunci ake hikaitowa ba maganan ai kare tona asirin babasa ai babasa an yi mutuwa amma da dare an yi kaza an yi kaza ba wani maganar wannan hukunci ake so a tabbatar na musulunci da kawo labarin abin da ya faru a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka babu wani da da mahaifiyarsa ce fa fa waladat gulaman yace sai ko ta haifa da fa kana li abu talha sai abu talha yace da ni ihmilhu hatta ta'ti bihi an sallallahu alaihi wasallam dauke shi ne sauda abu da hakuri kenan annabi ya tauna su da hakoransa thumma akhadha min fihi sannan ya fito da dabinan daga bakinsa bayan ya tattauna shi yi laushi ga yawon bakinsa ga kuma dabinan yi laushi sai ya fito da shi daga bakinsa da ala hafi fi sabi sai ya sanya shi a bakin wannan yaro sun hannakahu wato sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tahnik wato dai a tahnik din shi ne sanyawa a bakin an gane ko sun mahannaka hu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wa yaran a cikin makogaransa ba da a bakin sa har ya hade zuwa ga makogaransa wa tammahu abdullah ya sa masa suna abdullahi muttafaqun alai wannan hadisi imamu bukhari da imamu muslim ne suka rawaito an gane ku wannan hadisi ya dace da babin da muke ciki shine babin domin wannan bai wa Allah ba dan ta yi hakuri ba da abin nan da ba zai faru ba ai kila a ranar ko girki ba za ta yi ba to amma sai girki ta kawo wa mijinta kuma har ya kusance ta duk a wannan lokaci kaga wannan gaya ke na wajen to kuma ku duba wata hikima ta addinin musulunci lokacin da suka kusanci juna a wannan daren annabi ya addu'a sai Allah ya riga ya kaddara musu dama an samu juna biyu an samu ciki a wannan daren annabi ce Allah ya sanya albarka a daren yanzu ba wai annabi ya yi addu'ar ne dan a samu cikin ba tun jiya an riga an samu amma albarka shine dan da za a haifa ya zama mai nagari ya zama mai albarka to da aka haifi dan cikin ikon Allah Allah ya kaddara lokacin sa annabi na gari bai tafiya ba aka ce a kai shi wajen sa aka garzayo da yaro wajen annabi annabi sai alaihi ya masa abin da ya masa ya sa masa suna Abdullahi kaga a ranar da aka haifa bari ma a lokacin da aka haifa annabi ya sa suna a ce wannan yake nuna ba ta yi kwana ba ranar da aka haifi jariri kawai sai ka samu matar ka ta gida ko a zuwa kana zuwa ka dauke shi kai murna kai godiya ga Allah sai ka ce sunan shi wani ka sanar da matar sunan sa wani duk wanda ka gama da shi bayan gari ai iyali na ta ya mai aka samu ai ta samu yaro namiji ma sunansa amma Ammar ko sunansa mas'ud ko sunansa kaza ko sunansa abdullah ko abdurrahman kana faɗin haihuwa tare da sunan nan take ka hutawa kanka abin da ya rage shine matar ka zo kai mata kauri ta samu ta tuna mata mori ta ta kan ah, naman kai ta mori idan an zo suna idan namiji ne ka yanka rabo biyu idan mace ce rabo daya haka sunan annabi take idan an yanka ragon a raba gida uku a ba wa makwabta a bai wa sauran dangi na kusa haka sannan kuma rabi a ta a gida an gane ko ana so dai ko a raba uku ko a raba biyu duk wanda aka yi wani sati a bayar ga makwabta wani sati a ta a gida idan kana da hali ka yanka rago sama da biyu ya halatta ko mace ce kana da hali ka yanka rago sama da daya sama da biyu har uku har biyar duk ya halatta yawan nama idan kai ka ba sarka duk zaka samu lada kuma ka wadatar da gida duk kowa ita ya more ko da kullum kuna cin nama shi naman suna sai ka jira da wani dandano daban kamar yadda naman laye yake ko kullum ana cin nama gida to na laye fa saboda kimarsa da musulunci sai ka jira da wani dandano daban ƙarfin sa ma ya sha bamban da sauran nama duk ƙarfin da mutum ya ji alayya ba shi ba sake jin sun shekara ta ke wayo albarkar laye din kenan tunda musulunci ke eh wato dai wannan yaro kai zaka samu suna a rannan ba sai abin nan ba taro da ake wannan kuma al'ada ne ba a ba al'ada ce kawai mutane gari ta kasar mutane shi yasa idan gari canza sai ga abin ya canza addini dan ya canza dan gari ya canza addini ba canza ba amma al'ada sai canza Yan sallah azhar raka hudu haka ake a Makka da Madina haka ake a Pakistan haka ake a Najeriya haka ake a ko ina a duniya duk inda mutum ke raka abu zaki haka idan an zo azumi ko 20 ko 30 duk gari haka ake haka idan an zo zakka hukuncin sa ne haka idan zuwa kin hukuncin sa ne baya canjawa daga gari zuwa gari to duk addini haka ne baya canjawa dan zuwa gari amma al'ada ku sai ka canza in gari ya canja yanzu kaga raɗin suna ko taron suna tun al'ada ce idan gari canja sai a nan Kano ana yi da sassafe karfe bakwai idan kai nan arewa arewa sannan waɗansu garuruka sai bayan ma mutum ya je gona ya dawo bayan sallah zara ake rasa su wani ji an ji cin kasuwa an dawo wani ma sai da la'asar ake taron rasa su to waye daidai da wanda ya da asuba da wanda ya bayan azhar kaga yin addini ne dole a samu ɗaya da ya daidai ɗaya mai ya kuskure kamar idan wani ya azhar ka hudu ne biyar dole ɗaya ya daidai ɗaya ya kuskure to haka yin wani ya da safe wani ya da yamma dole ɗaya ya daidai ɗaya ya kuskure to duk sun yi wanda ya na safe ka ce yayi wanda ya na yamma ka ce yayi in ma da mutum zai zo da dare ka ce yayi to menene kaga al'ada ce kenan wannan ba addini ne kuma akwai fata lokaci a cikin cikin abin da baya bukatar fata lokaci ranka suna kana zuwa a haifi jariri ka sa masa suna duk wanda ka faɗa sunansa kaza duk wanda kai wa telefon ka buga masa mata ta haifi sunan dan kaza kada riga ka hutar da mutane in ma sun zo dama faɗa masa sunan dan zaka yi ba wani sabon abu da zaka yi bayan zuwan su to amma tare da haka ka hana mutum zuwa wurin aiki ka hana shi kasuwanci wani ya jire tafiya wani ya jire kudin sun duk karusa sai an zo wurin sunan gidanka sai aka yi mai da wannan duk al'adu ne sai dai a hankali a hankali mutum ya yi kokarin a hankali a hankali idan ka ce man ka bugo min waya ko na game da kai a masallaci ka ce ayyo a haifar mun jariri kuma sanar da Allah ta masa albarka Allah zai karɓa kuma karɓa duk wanda ka faɗa ce Allah ta masa albarka ba za a karɓa ba sai in jama'a sun karɓi sai a sa ai mu ba banu Isra'ila bane a ce sai mun zo masallaci mun yi addu'a sannan za a karɓa duk inda muka muke <laughs> addu'a Allah zai karɓa duk inda muke eh duk al'ada ko masallaci an kawo a cikin al'ada ne al'ada ne wato abin ne ya riga ya shiga ciki ita al'ada idan ta dade mutum ba ya iya rabuwa da ita sai ga kamar sunan yayi ko bai ba duk da haka sai sau yar alewarsa da waye da waye da goro yazo samu limami da Allah idan an yi sallan asuba da safe dai a faɗa mutane ainihin haihuwa al'ada ne mutum na jin tsoron bari kada ce yayi kaza kada ce yayi kaza da zaran ka dole shi kenan aka yi daya biyu shi kenan sukan na farko ne kawai ke da zafi idan aka yi na biyu ya fara kucewa to balla sana aka yi na uku aka yi na hudu shi an riga an saba duk wanda zai rigima da kai a na ɗaya da na biyu ne da ka shiga na uku ka jira rigima da kowa ya riga ya sallama ka babu yanda iya kai kana bin sunnar manzon Allah su mata idan suka haɗu dan nishaɗi da sunan hafla wannan babu ne hafla ta haɗu amma su tana ilimi a to idan aka haɗu kuma aka tace rawa aka maka makaɗi aka yi rawa ana ganin sa a kowa riga sun wannan sai cikin haramun mai girma kuma duk wanda ya haɗa wannan shi ma na da zunubi wurin Allah ta'ala eh idan za su zo don su nuna kai murna babu laifi ita mai jebu mijin ta ya shirya wata abinci ta kira wata uwanta su a cikin gida su kadai kowace su ke cikin ko ba lallai ne sai sun wuni ba zo da azhar shi ne ba su yi sai su idan za ku zo aika musu invitation za a fara hafla karfe 1 da rabi bayan kin sallah daga gida ki fito kuma za a tashi karfe 3 da rabi ki koma gida ki la'asar an riga an huta kai ka huta su sun huta eh waɗansu kamar su imamu nawawi su kana ya ambata su na wani wannan a ya ambata su suna wani ma in su imamu nawawi da malaman da suke yi ya su yi da aure a kai ka fahimta da kyau ma'ana dai yan mata sun yi wannan ja'izi ne makwararta kawai abin da zaka ce ke to amma inda illar take su mata suna mayar da wannan kamar wuri na baje koli ba an zo bane dan a cewa mai jego godiya bisa ga ta sauka lafiya Allah ya bata da kuma ai mata addu'a Allah bata da na gari ba wannan aka zo ba an zo ne wajen baje koli hajiya wanda ta zo da da. hajiya wanda ta zo da sarka hajiya wanda ta zo da lesi iri kaza wanda ta zo da jodi. abinda mata ke zuwa su yi kenan duk wanda zo da wani takalmin da ba a yayi sai an halale ta an yi da ita an zage ta an yi mata ba daidai ba an shiga haƙƙinta har kawai dan ta zo da atamfa wanda ba ita ake yayi ba ko darajar ta ga wannan kuma mata rashin tarbiyya ne ta ƙari akan wannan kuma sai a ɗauko mai bidiyo kuma ya na yawo yana kallon matan mutane yana ta ɗaukar hoton duk wanda ta kyau sai ya nuna kaso biyar ko shekaru ko shekaru sai da dalili ko mace yanzu misali idan mace sun sa ɗauki bidiyo ka ba za ka iya mallaka sa ba kai namiji to ka gani ya halatta ko mutum ka zo sa kasin bidiyo kana kallon matan mutane haka ai dole wani fasadi ya faru wanda ba shi Allah ya idan za su dokar ma a kira mai bidiyo sai mai ba kira mai bidiyo ba sun ya ka tasiri godiya ga Allah sai amma illar kaga za su zo su tace a yi rawa a yi kaɗe-kaɗe a yi alfahari a yi almubazzaranci wani kuma talaka ne ba da karfin da zai wannan amma a yi masa wannan gayyar sai ya ci bashi sai ya sha wahala ya zo ya tare buhun shinkafa da kyar ya tsawo sai da ya ci bashi idan sun zo bayan sun dafa shinkafa sun ci kuma ba za su ba za su kyale masa sauran ba a da kalle da waɗanda suke auna gwangwani gwangwani sun zuba a da kalle da su kaga duk wannan ya zama wata tsora mutum wahala wata in za ta je gidan yini da ma sun ta dauki yara wajen biyar rarusa a tafi za a je a yi ta more yau saboda ana yi ne a gidan su wani kaga duk wannan sai a wahalar da talaka wanda su bai jami'a wani mutum na da hali da dama dama amma talaka kaga duk abin da ya samu a wannan wata an riga an murna sai zan to murna zai da haihuwa ko jin jiki zai kaga da akwai jin jiki a ciki wato dai abin da ya dace shine khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafificiyar shirya ita ce shiryar annabi inda za mu tsaya cak inda annabi ya tsaya ba ƙari ba rage wallahi wannan shi yafi komai zama alkhairi bari ma babu alkhairi sai abin da annabi ya yi a rayuwarsa an yi wa annabi haihuwa har so bakwai sai dai har so bakwai ka san duk abin da yake dangi na alkhairi annabi zai riga kowa yi abubuwan nan da muke inda daidai ne da annabi ya riga mu yi tun da ko bai riga mu yi ba kenan sai mu dakata mu yi irin yadda yi sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin lil a wata riwaya ta bukhari qala ibn uyayna ibn uyayna yace fa qala rajulun ansar sai wani mutum cikin mutanen madina yace fara'aitu laha ta auladin kullum qad qara'ul qur'ana wannan baiwar Allah sai da naga tana da ƴaƴa har guda tara dukkanin sun haddace kur'ani ko sun karanta kur'ani yani abin da yake nufi min auladi abdullahi al-mawlud ba wai ƴaƴan ta haifa ba ƴaƴan da wannan jaririn na da annabiyawa addu'a ta suka ya haifa jikoki kenan ce kenan ka jikan ka ayyace masa suna ne ka dan yace fara'aitu laha ata auladin sai da naga tana da jikoki har guda tara kullum qad qara al-qur'an sun karanta al-qur'an kaga hakuri kai sai Allah ya masa sakamako mai kyau duk abin da ka rasa in kai hakuri sai Allah mai maka gurbin da da wanda ya fice alkhairi kaga ummu salma lokacin da ta rasa abu salma ta damu ta yi kuka ta yi kuka amma sai tana ai annabi ya ce duk wanda musiba ta same shi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khlif li min ta'ab ya allah ba na da cikin musiba ta maye mun gurbi da abin da ya faru kai annabi ce duk wanda ya haka to allah ya mai maka gurbi da abin da ya faru kai da ummu salma ta haka ga mutunta ya mutu sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha amma sai ka tuna to yanzu kuwa za a bani wanda ya fi mun zauna an yi kaza an yi kaza an yi kaza na daren rayuwa da yanzu za a musanya mun da wanda ya fi rukun alkawari da kaza da kaza sai ka tuka batun da annabi ya faɗa ta san ba abin da annabi ya aiko yana zaure cin ne mun da a ta tabbatar ko ya fi mujida <laughs> magana ta riga ta kare to ka duba tajji to yanzu kika san cewa idan mijin ki ya mutu wanda zai aure ki shine annabi ba sai ki <laughs> amma ba ki da wannan tabbacin tunda annabtar an riga an rufe kofarta. yanzu kowa ya kyautata zato ne da haka sai ki hakuri naki Allah ba ku zaman lafiya da zurriya mai albarka da kuma zaman tare da kuma ya zama mijinki a lahira saboda haka ce sai gashi fara'aitu laha tis'ata auladin kulluhum qad qara'u qur'ana yani min auladi abdullahi al-mawlud wa fi riwayatin li muslim a riwayar imamu muslim yace ma tabnu li abi talha dan gidan Abu Talha ne ya rasu min ummu Muslim wanda ummu Muslim ce ta haife shi fa qalat li aliha sai ta ce da danginta la tuhaddisu Aba Talha bibnihi kar ku baiwa Abu Talha labarin mutuwar ɗansa hatta akuna ana uhaddisuhu ce har in zama ni ce wanda zan fara bashi labarin ku kyale ta faɗa wa dukkan mutan gidan haka fa ja'a sai Abu Talha ya dawo fa qarrabat ilaihi asha'an sai ta gabatar masa ta sar mata da abincin dare fa akala wa shariba yace abinci sha abin sha fa akala wa shariba thumma tasanna'at lahu sannan ta tantada masa ado shine tasanna'at lahu irin adan da har akwai kakala a ciki dan dai kawai ta ji hankalinsa domin tasannu'i daga tafakkul ne yin abu wanda ya ma wuce yadda ka saba yi da kullum shine tasannu'i Ta sanna allahu ta yi ado da shi ta yi masa ado kai ahsana ma kanat sanna sama da adan da ta kasance tana yi kabla zalika kafin da kafin haka fa wasa biha shi ko sai zakke mata falamma ra'at annahu qad tabi'a yayin da ta ga ya kammala biyan bukatar sa game da ita wa asaba ya koshi kai da abincin da yake wa asaba ha kuma har ya biya bukatar sa game da ita qalat sai ta ce ya aba talha da ladabi take masa magana cikin karamci ya kai Abu Talha wannan yana daga cikin abin ladabin da ya kamata mata su koya mace ta rinka kiran mijinta da sunan baban wane ta zaɓo wani cikin ƴaƴansa wannan yana daga cikin ladabi wanda ya kamata mata su mata suna yi tun da lokacin annabi kuma annabi ya tabbatar da su ya kuke ambaci sunan shi ba ta aka yi dan kin ambaci sunan shi cikin yara mun ba amma dai akwai wani nau'i na kara da karamci ko da sa'an ki ko da in girme shi balla sana kuma a ce shine ya girme dole dai shi namiji shine shugaba gare shi dan Allah ce walir rijali na daraja ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i Allah ya riga ya wajabta namiji zan so shugaban ki dan haka sai zan so akwai girmamawa da kimantawa tsakanin ki kaga tace da shi ya aba talha ya kai abu talha ara'aita law anna qauman a'aru ariyatahum ba ni labari shine ma'anan ra'aita bi ma'ana akhbirni ba ni labari law anna qauman a'aru ariyatahum ahla baiti da a ce waɗansu mutane sun bayar da kayan aransu ga mutanen wani gida fatalabu ariyatahum bayan shudewar lokaci sai suka nemi abin da suka bayar da aro nan cewa a kawo musu alahum an yamna'uhum shin waɗanda suka karɓi aran suna da dama su ce sun hana qala la abu talha ya ce ayo ina fa ba mutum aro kuma daga aro shi kike ba za ka bayar ba zai yiwu ba fa qalat sai ce da shi fahtasibi bi nak ka nemi lada game da kanka kala mai ruwaito hadisi yace fa ghadiba abu talha sai fushi ثم قال sannan ya ce da ita taraktini hatta idza talastakhtu thumma akhbartini bibni akhbartini bibni yace sai da kika kyale ni har sai da nayi abin da nayi na kusance ki sannan za zaki bani labarin mutuwar dana fantalaka sai Abu Talha ya tafi bai zame ba hatta a ta Rasulullah Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam har sai da je wurin manzon Allah fa asfarahu bima kana ya labartawa annabi abin da ya kasance fa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi sura da amincin Allah tabbata gare shi yake da shi barakallahu fi lailatikum Allah ya sanya albarka a cikin wannan dare naku kala Anas dan Malik yace sai ko ummu sulaim ta samu juna biyu qala yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi safarin wa hiya ma'a lokacin tana cikin juna biyu annabi yayi wata tafiya a cikin tafiyar akwai ayarin mata waɗansu mazajen da matayensu to sai aka dace ita ummu sulaim tana cikin ayarin da da take cikin wannan tafiyar wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza ata almadinata annabi ya kasance lokacin da duk ya dawo madina min safarin daga bulaguro la yatruquha turuqan baya shiga cikin madina da daddare fa da nau min al sai sai ku kusanci madina yayin da suka kusan zuwa madina fa darabaha al sai ciwon nakuda ya kama ita ummu sulay fahtu bi alaiha abu talha abu talha mijin kai gaba bai yadda zai yi tafi kyalin da haka sai aka kame abu talha tare da ita ma'ana Allah ya tsare abu talha ya zauna tare da ita wan talaqa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ko ya ci gaba da tafiya bai yada zango ba kala ana zai ce ya kulu abu talha sai abu talha ya ce innaka la ta'lamu ya rabbi annahu yujibuni an akhrija ma'a rasulillahi idza kharaj wa adkhula ma'ahu idza dakhal abu talha ke addu'a yace kai kuka wajen Allah maka ga ana cikin tafiya an kusa shiga garin Madina ga matar su ciwon nakuda ya kama ta ba hali ya barka annabi ko bai yarda zango ba ya wuce zai shiga Madina abu talha ba zai iya tafiya bar matarsa ba amma yana jin takaici a ce kuma annabi ya tafi wurin madina kuma ba tare da shi ka ta hannu ya za a yi iltifa wa sakira da kenan wannan ya za a yi da wannan kenan da haka sai Abu Talha ya ce innaka la ta'lamu ya rab ya ubangiji lalle ka san cewa annahu yu'jibuni an akhrij ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja yana burge ne in fita da annabi duk inda zai fita ba wai ya riga ni fita ba ina son mu fita tare ina cikin ayarin sa wa adkhula ma'ahu idza dakhala kuma in dawo garin Madina tare da shi ba wai a baro na a baya ba wa qad ihtubitu bima tara da shi an tsare na anan da irin abin da ka sani ya da kulu ummu sulaim ummu sulaim na ba mu labari tace me ya aba talha abu talha na gama wannan addu'a ta yana kan kawo wurin ubangijinsa sai tace ya aba talha ya kai abu talha kwantar da hankalinka ma ajidu allazi kuntu ajidu ai na gaza jin ma wannan zazzabin naƙuda ne duk kawai ta ji an ɗauke mata wannan cutar naƙuda zafin naƙuda kawai ba ta jin komai in zalik ta shi mata yace fan talakna sai muka tafi in ji an san malikin wa zarabaha al masadu hina qadima suna zowa gida da ajiye kaya da jagungunan tafiya fa zarabaha al masadu sai kuma ciwon na kuda ya sake dawowa karo na biyu hina kadima yayin da suka dawo gida fa walladat gulaman sai ta haifi da namiji fa qalat li ummi sai mahaifiyata ta ce da ni ya anas ya kai anas la yurbi'u la yurbi'u ahadun hatta tagdu bihi ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai ba yaron nan nono har sai ka je da shi rumman dan Allah ma'ana ko ni ba zan baki nono ba ta ji ka dauka ka je ka bayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru an gane ko hatta ta bihi ala Allah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha yayin da ya waye gari ihtamaltuhu fantalatu bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an sai sai na dauki wannan yaro na tafi da shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zakara tamamal hadisi ya ambata mana garkan hadisin zuwa ga annabi ce amma aka sai akwai wani abu ko amma abu sai ya ce eh akwai da biyu kawo annabi ya tauna ya samu da abin da ya rage mu fadakar menene matsayin tauna wannan dabino ka sa a bakin yaro wani lokaci ake yin sa to dangane da tauna wannan dabino da za a sa a bakin yaro malamai suna da mafuskanta guda biyu akwai waɗanda suke ganin cewa an yi wa yaron tabarruki ne da yawon bakin annabi to idan ya zanto manufar da ta sa annabi ya tauna dabino ya sa masa a baki don yaron ya samu albarkar yawon bakin annabi farkon haihuwar sa ya shi ne abin da ya fara shiga bakin sa to kaga wannan sai zanto su siya na annabi babu wani mutum yanzu dan malatin sa zamu ce shi ma ya wunsa na da albarka babu na annabi wannan mutahaqqiqul baraka amma duk wanda ba annabi ba kyautata masa da sofi to kyautata so ku ba yaqini bane ba na annabi ko menene yaqini ne ka tabbatar yawon bakin annabi ko albarka hannunsa akwai albarka gashin kansa akwai albarka dan haka idan ya tashi yin alwala ma ba a zubar da ruwan a kasa wani lokaci sahabbai na tara gwangwani na tara kwarya ko roba annabi ya alwala a ciki idan ya kammala ruwan su rinka wawa to kowa na kokarin ya sha saboda albarkar da ke sallallahu alwala idan ya kai kace sahabbai yaki ciki idan kowa na son ya samu ruwa a hannunsa ya shafa a jikinsa ko ya sha to wannan annabi kenan duk wani wanda zai zo yanzu ya ce shi ma yanzu ruwan alwalansa mai yi wa wasu ko ya kurkure baki ba a ba da Allah <laughs> akwai karanta ba annabi ko shine mafi tsafta masu tsafta sallallahu alaihi wasallam yanzu duk wanda yayi wannan so yake zama kishir annabi dan takara ne shi ba wai yana so ya takara da annabi wanda bai isa ba ko takara ne da annabi wallahi duk wanda yake wannan kuskure wanda kuma duk suka bi shi akan haka suka bi shi kuskure abinda zaka ce da su abinda za ku ce da su shin annabi sallallahu alaihi wasallam albarkarsa tabbace ko zato ce to duk wanda ba annabi ba da ni da kai da mu da su da ita da shi albarkan mu mana zato ake ko zato ko ba za ka mai da shi kini ka iya mutum zato a zahirin su kana ganin kaza ne amma karshe yana da wata barna a boye wanda sani da kake samu kaga ba za ka same ta ba duk da zahiri ka da daidai Allah ba zai zarge ka ba dan baka san badanin ba amma idan an tashi kiyama ai zai zarge kamar yadda muka karanto hadisi da cikin karatu annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan an kammala yakin khaybar sai su Umar dan Khattab suke zuwa suna kirga sahabban da suka yi shahada su nuna wani da ah, fulanun shahid wani yayi shahada su nuna wannan fulanun shahid su nuna wannan annabi na jin har suka zo wajen wani suka ce fulanun shahid wani yayi shahada sai annabi sallallahu alaihi wa sallam shahada ba yace inni ra'aytuhu fin nari fi aba'atin ghalla yace na hango shi cikin wata dangane da ta malam malam da ya ya yayi gulul shine gulul kuma shine an samu kayan ganima kafin shugaba ya raba sai ka saka inda ka yi hakuri a matsayin ka na wanda ya je yakin kana da rabo a amma laifin ka ka dauka kafin a raba ya zama mai gulul ke ba ne ce ga cikin wata na hango shi saboda wannan aba abu da sai da ya saka to Umar da yake ba da shaida cewa shi shahidi ne annabi na ce musu a'a yanzu waye yake da matsayin Umar ballan sana ba da shaida irin da Umar kaddara ya bayar sai ta zama daidai ta umar ba ta zama daidai ba ta kasa zama daidai da abin da muke so ku fahimci fikihun mas'alar wato kenan idan dan tabarrukin yawon annabi ne kenan wannan ba wanda za a yi wa wannan yanzu ya zama kususiya na na annabi amma dan kuma da suka ce a'a ba wai ba wai yawon annabin kada yake bukata ba a wannan lokaci ana bukatar a samu dangin abu mai zaki ba wacce dabino ba da haka ma da aka zo annabi bai ce bar sunan da binu cewa amma abu shay'un shin akwai wani abu da aka zo da shi kaga ko menene kira duk wani abu mai zaki zuma ce da bino ne menene abu dai mai zaki da yaro zai in abin sinadarin suna bukatar sai an tauna sai ya tauna in dubo ne kaga za a ga masa to idan muka ce abinda ake bukata ga yaro jariri lokacin da aka haife shi a samu wani dangin abu mai zaki a sa masa ya fara shiga bakin sa kafin nuna nuna mahaifiya wannan kaga ba kusurciya bane na Allah har kwanan gobe akwai wannan idan ka samu dabino ka tauna sai ka samu zafi idan babu dabino a samu ta zuma ya dan fara Allah ka ta komin kankanta ta kafin ya fara kan nuna mahaifiya sai zan to wannan wato kinan bai tafi sai na Allah wanda wannan zancen na biyu ne ba kusurciyar annabi ba domin inda kusurciyar annabi ne abin da ya tafi yawansa ne ake tafaruki da shi ai ba annabi sai ya ce a kawo wani abu sai ya ce abu da bakin sai tafi masa yawo ba shi kenan magana ta kai amma me yasa ya ce a kawo dabino ya tauna ya nuna lalle abun ba wai yawon sa kadai ake bukata ba lokaci kun gane da kyau da haka wannan shine hukuncin da za a dauka a jiki ana yin wannan daga lokacin da aka haifi yaro kafin ya fara cin komai ko ya sha komai amma da zaran an ba shi wani abu ya sha ya sha nuna sa kuma wannan lokacin kuma ya riga ya wuce kafin ya sha za a yi wancan in ya riga ya sha ko magana ta riga ta wannan shine abinda wato ake nufi game da wato cikin wannan hadisi والله اعلم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين abinda muka faɗa da dai Allah subhanahu lada wanda kuma wannan ke da ummu salma da ummu sulaim duk ɗaya ne ummu salma da ummu sulaim duk ɗaya ne a ga bane ummu sulai da magana kan hadisin ta salma ko Allah kuma wannan idan mutum ya aza da basmala a raka'a farko cikin sallah ya wadatar ko kuma kowace raka'a sai yayi don to fi inganci idan ya raka isti'aza a raka'a farko ya wadatar amma basmala ko duk inda zaka karanta farkon sura da ma sai ka ba ko wace raka'a za yi basmala tun za a karanta fatiha fatiha kuma dole sai ka ba wannan kisa gaskiya ne abinda waɗansu suke cewa wai lokacin da ita ummu sulaim sai auren abu talha wanda ya zanto alwalinta shine danta ana san malik wallahi wancan ta yi wa shi da ta yi wa ba shi bane ba wancan ba wallahi ba ya bayanin hudu ba kiran sallah da ake wa yaro akwai hadisi da suka zo cewa a yi kiran sallah kullum dama ya kama kullum hadisin da yake nuna ya kama zai yake ne wanda bai tabbatar da bakin manzon Allah ne da malaman hadisi suke magana a kai to magana kiran sallah shine aka samu tacewa tsakanin malamai kan inganci ko rashin wanda suke da ya inganta masu kai na kurkuna da haka duka da wannan za a yi wa yaran kiran sallah ke ma ba magana ya wannan kisa mai bayanin wannan hadisi an karanta shi a baya hadisi ne ku dubi Allah kisa ma mali abdul mu'min indi jazawun idza qabata safiyahu min ahli dunya thumma ihtabasahu ila janna abinda Allah yake cewa bawa na mu'mini baya da wani sakamako aure na idza qabata safiyahu min ahli dunya idan an na karfi masoyinsa cikin mutanen duniya masoyin nan nasa kamar da kamar uba kamar wa ko kane ko wani amir da ka amince da shi ko mata da kake jin daɗin zama da ita duk dai wani makaunacinka makusancinka idan Allah ya karbe shi kaga zaka ji zafi to amma duk da haka sai ka jure sun mahtabasa ta sababu ya nemi lada wurin Allah abin da kira da al-ihtisab wato idan ka tuno musibar sai kuma ka tuna Allah ya tanadi lada ga waɗanda suka yi hakuri sai ka yi hakurin da niyyar Allah ya baka ladan shine ihtisab shine sun mahdasa sannan ya nemi ladansa baya da wani sakamako aure na in yi haka illa aljanna ba ce aljanna abin da hadisi ke nuna wannan yace menene bambanci tsakanin giba da kuma labarin nan da Abdullah dan Mas'ud ya kaiwa annabi akwai bambanci tsakanin giba da wannan idan ka dauki abu kaje kai dan da na kai gyara wannan ku amma mai giba galibi ba gyara yake bukata kawai so yake je ya faɗi laifin ya more to kaga wanda yake gida wanda ba cikin wani dan wannan yake cewa da tambayar ta bata tafi karatu ba dai amma ina son da Allah an samu wai shin za a iya wa mutum aikin haji za a iya masa abin nufi idan mutum ya kasance ya manyanta ko yana da rashin lafiya irin ta dindindin wata ba a tsammanin warkewarta gashi kuma bai aikin hajji yana da kuɗin da zai bayar a da sai bayar sai wani ya mata ya halatta sharadi ne wanda duk zai maka din nan sai ya zanto ya taɓa yi an gane ko in bai taɓa yi bai je ka ga nashi <laughs> don ku ya taɓa yi to sai ya je maka wannan shine ka'idar kenan ba na manta lokacin mana karatu a Madina akwai dalibai da dama duk shekara da aikin hajji ya zo wato har cikin gari suke shiga suna kan sauran muna ce musu yankon gilar aikin hajji <laughs> saboda akwai laraba waɗanda sun manya ta wata ba sa iya zuwa aikin hajji wani kuma ya samu kuɗi ga sa yanzu kuma ta manya ta ba za ta iya zuwa aikin hajji ba shi ko yana da kuɗi shi kuma bai yana da hidimomin da ba zai je ba sai ya biya ya ce a je a yi mata sai ga wani ɗalibin da rashin gaskiya ya karɓi kwangilar aikin haji da mutum biyu kaga ya zai yi musu lokaci guda shine muke musu da yayan kwangilar aikin haji <laughs> abinda dai nufi dai dole zaka yi na mutum ɗaya ne zaka yi an gane ko sai ya baka ya sai maka kujera ya baka kuzuri ya baka dan abin da zaka bari a gida da kuma da abin da zaka kace kai sai ka je kai aikin haji a madadin sa ya halatta inna mal amalu bin niyyati inna mal kullu rimana da ma lokacin da zaka yi kana neman kana yi a madadin wani wannan yake cewa yaya sallar wanda ya yi a bayan ta bid'a waɗansu malamai sun ce tayi waɗansu sun ce wata ba shi kenan ba eh wannan tafiyar me yasa kuke ta yi ta ne maganar bin tambida a sallah shekara goma sha biyar ana abu daya ita dai bid'a ba dukkan bid'a ce take kafa ko bid'a da take kafa ta mutum akwai da ba ta kafa duk wanda yake bid'a ta kai matsayin a ce ya kafa ta ba a bai wanda yake bid'a da mutum kai matsayin a ce ya kafa ta kuma ba ana iya bincike sai Imam Bukhari babu ya kai cikin sai Bukhari babin da yake magana kan bin fasiki sallah da kuma dan bid'a al-maftun to magabata yawanci kafin kafin ce dan bid'a suka ce al-maftun ko sai ahlul ahwa duk suna nufin yan bid'a yan san zuciya an gane ko to kuma su yan bid'a din akwai waɗanda wato jahilai ne ma'ana sun jahilci abin da suke ma bid'a ne yana yin abin amma ilimin sa da kai gano cewa bid'a bane duk da cewa yana da ilimi ta wani bangare amma ya karanta wani bangare ne na ilimi ya jahilci al'amura da nama to wannan yana da sauki akwai kuma wanda yake ya san bid'a ce kuma amma ya mayar da abin akida haka yake so dole kaga wannan hadarin sa yana da yawan ya yi nasara ta barki manzo Allah sallallahu ba wani alkhairi kace zaka bi wannan Allah mutakar mutun yayi wannan ikirarin wannan kuma yake cewa zuwa ya mutane guda ku da Allah baya so a ina muka faɗi wannan ayo da ya kama da wannan mutane an gane ku a da ya ba mu faɗi wannan Allah kana faɗi bar juma'a ne wajen sati biyu da sauki shi ma kada zai je samu yan kasatin da suke sayar da ta gudubar juma'a sai abinda da zai iya tunowa ko ban tuno su gaba ɗaya ba yanzu akwai albayya ulfalla ɗan kasuwa mai yawan rantsuwa na biyu akwai a cikin zani mazinaci ga shi da tija amma kuma mazinaci na ukun su kuma talaka mai girman kai ba da kokobo amma tije da kai shine har ma a hudubar juma'a da ce wanda zaka ko mota ba zai rasa mata ba ya da koko ko ka taho da mota kuma dole ka saka biki shi ba zai sauri ba to Allah duk baya kaunar waɗanda na hudun su ce gaba a sarari Allah ya tsare kai kuka eh to da ta kila lalata tana kai kuka zuwa ga Allah ana tana zuwa ta fada manzo Allah dan Allah ba da hukuma kar ka dauka ta kuka yadda yake a hausa haka yake suwa rana kowace kalma kana faɗin ma'anarsa ne a hausa don so da ma'ana